wannan wuri kuma ya kankare mu da gani wannan rana mai albarka a yau dai ga ramada, hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma kike Allah ya kaba mana ibadu da muke yi wannan rana kuma ya yi daidai da sha takwas da watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiyya kenan. So, a in akwai kuskure sai a gyara a sha takwas ga watan biyu na ce ko ai haka na fara a yau insha Allah za mu bude tafsir a wannan masallaci namu Masjidul Rahman kuma mun yi sa'a Allah ya kaddari babban malamin mu Sheikh Musa Yusuf suna shi ne zai zo wannan watan bai mara tafsiri insha Allah daga yanzu har zuwa lokacin da Allah zai daga a tafsiri don haka muna wa malam barka da zuwa a madadin kwamitin masallaci mutanen anguwa ma'aikatan matsalaci kowa da kowa da kuma shi ciyaman na wannan masallaci din a tausayi bushe da kashe rubuwa umar muna wa malam da tawagarsa barka da zuwa garin jos muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da za a gabata Allah ya sa a ibada da ake gabatarwa da wannan ka fara yau a wanda za mu yi na gaba na azumi Allah ta roƙa ka karba matsaloli da muke fama da su a kan wanda ba sai na bayyana ba kowa ya sani muna roƙon Allah ya kawo mana sauke su tafsiri da malam zai gabata ko muna roƙon Allah ya hana shi ya dora shi a kan daidai Allah ya hana shi A ah, malam ya taho da tawaka kamar yadda ya saba a kowane shekara ina ga yan na ba shekara da ya wuce kama mana ɗauki sauyi ko zamfara wannan wannan shekara Allah ya azurta mu da zuwa mala garin Jos don haka muna godiya sosai kuma na tabbata za mu samu fa'ida ba karan ba yadda muka tsara wannan ah, tafsir insha Allah kowane rana bayan na la'asar za a yi wannan tafsiri zuwa yanki daga bayan na la'asar zuwa karfe biyar da rage insha Allah kuma akwai tsari da aka yi na insha Allah za a yi tafsirin na kaji wato da ake kira tafsirin mata sai dai nake ganin lokacin ne kada ke ganin kamar karfe tara ko ɗaya ne ko nawa ne fada karfe tara zuwa goma kullum insha Allah da wannan muke kira wayar da suke kusa makwabta da sauransu a yi kokari a amfana da wannan tafsiri da za a yi za a gabatar da shi na mata. Masa Allah ya dora mu wannan dare. ba zan tsawaita bayanai na ba domin shi malam shi ne zai zo ya buɗe wannan kujera babban kujera da na zauna tani da ke yi ni na san bana wannan ba kujera na bane amma dai alfarma na ke ci to haka zan kira malam ba tare da ɓata lokaci ba ya zo ya karbi dama hurumin sa ne ya karbi kujerarsa mu ji bayanansa na buɗewa sannan in ya yi za a fara tasiri yau ne da na tashi zan gabata da wayan da wani ya tafi da su akwai babban alaran fasa da mawallawa suna alaran wa muhammad na maka barka da zuwa akwai alhaji usman malam usman shanoro nan fararen kaya halimin sa ne kuma ɓangaren bidiya da sauransu suka sani kuma na tafiyan malam gaba da ya ci bayan shi usman akwai malam aliyu ga nan yana kokarin hana abubuwa shi ne ɓangaren bidiya wannan allah ya na ba ci gaba da fahimtar su gaba ɗaya bayana za mu ga wani report muna kiransa Malam Ali Sokoto domin darekta ne kuma yana ɗaukan ɗawainiyar kula da malam sai na sai na tsawaitawa ya kamata an gane wannan ah, sai kuma sunansa Aliyu Muhammad Sokoto a ɓangaren kiransa Ali Sokoto don haka shi ne a kullum yake kusa da malam ko da in ta kwana amma ba ma fata ta kwana wanda ganin zare ka za na shige rai to Allah ne ya kiyaye ba ci rana to haka muna muku barka da zuwa ga ma'aikatan masallacin na fanya wajen malamai ladanai ga sunan kwalli malamu, mu wajen tsawon rahman Allah aka dare shi zai je Abuja ya yi kusa da don haka muna roƙon Allah ya zo ya shafi daidai Allah ba shi gagarumin kasa ba san kila sai karshen watan zai dawo ko kuma zai kawo wani ziyara cikin Allah ya kasara a kan wannan malam amma dai ya bar masallaci a hannun mutane daga tattu wanda kuma duk wani amince da su ga wata suna gaggawa mata Allah ya fata muku da alkai ko ba kullum muke nan magaskiya ni mai magana da kusalin Musa Umar ne da sakatare masallacin amma yawanci ba na ko kaga idan ka tafi ka ce wani lallai ne kana nan ne za a yi abu to akwai gyara ya kamata in ba ka nan aikin da kake a samu wanda zai iya yi shi ne shugabanci wata duk abin da ya dace a yi ko ka san ba ma nan kana shawara tare domin a gudu tare a tsira tare wannan aiki muna yi ne muna roƙon Allah ya kawo a tsira ne ba muna yi ne don mu samu da yawa inda za mu yi don mu samu da mun san inda za mu je mu samu da za mu samu wannan aiki muna yi domin Allah Allah ya karba mana don haka aka waka zamu zan sai to ka zo ka fito ya ranka ina ma na ne assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على به ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا هو رحمة للعالمين إذا تدوك الفضلت أخلاقه تبطيلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يخطي لمن سل الثواب جزيلا أما بعد إنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما yadda gabatarwa ya gabata daga ɗan uwa daga salim musa umar allah ya tsare shi ya cewa yau muna ɗaya ne ga watan ramadan hijira ta bukatar farin jaka da annabin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ainihin wato bakwai wanda shi daidai da sha takwas ga watan biyu wato shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci wanda aka sa masa suna masjidun rahama wanda kuma gamo a watan rahama muna roƙon Allah ta'ala yi mana rahama wannan ita ce rana ta farko a wannan gari da muka zo don buɗe wannan wato tafsiri da za mu fara kuna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mun Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah matsakusin sarki ya ba mu ikon bari A abubuwa na ke so gabatar kamar haka abu na farko wato shekarun da muka ɗauka mana tafsiri a al'amma sun a jihar kaduna muka bar kaduna muka tafi sokoto daga sokoto muka dawo zamfara eh, kaduna ita ce farko corona ko mm. daga sokoto muka sake dawowa kaduna saboda shugaban korona. sannan muka sake kumawa zamfara wanda ko a zamfara kaɗin shekara hudu da wajen sabon da nake so in ja hankalin mutane a kan shi gaba ta farko ga yanzu yau aka fara lissafi aka ce ɗaya ga wata hmm. kamar yadda yau za a gabatar a buɗe ɗaya ga wata haka kuma za ku ji rana ta zo ana magana za a rufe tafsirin da shekarun da muka fara a kaduna muka bari muka je sakkwato ishu ɗin corona ya taso muka sake dawowa duna muka zauna muka sake komawa zamfara jama'a jos yau za a buɗe idan an buɗe a jos za a ce ta kuma ranar rufewa in ya yi nuni kan wani abu da mutumin da yake mai hankali ya kamata ya fahimci cewa wani abu ne na kwanakin rayuwarsa yake tabuwa. Don haka ya zamanto a a tsarin bukukuwa da za ku wasu yi mutum ya kai shekara kaza ya ce wai za a kawo wai zai yi valentine ko menene public ko wata biya ba wani mai hankali da zai je su buhun shinkafa su cinye aji a gidansa a cinye ɗaya ya zo ya taru a yi bikin cewa ya cinye buhun shinkafa ɗaya a sake cinye na biyu ya sake kiran mutane ce tuwa a zo fiya shi gwamnati ya sake cinye buhun shinkafa daya yayin da ka kai shekara hamsin da biyar cin buhun shinkafa sittin ta ajiye an cinye na hamsin da biyar sannan a sake tara mutane a siya a a taiwa da murna ya cinye buhun shinkafa na hamsin da biyar saura kwaya biyar in kana da hankali ka san kana cikin matsala lissafi da mutane ba sa yi wa rayuwa sai ya zama to ga mutum rayuwar tana tafiya tana karewa kuma lokacin wani yake kiran mutane a tsaya shi munna cewa rayuwar tana karewa sannan ba tare da yi masa lissafi ba da ta tafi shin ya lissafi wani aiki ya yi a ciki mai kyau wanne ne mara kyau sannan wanne ne ya fi yawa wanne ne ma yake da tabbas aikin in yayi Allah ya karba wanne ne ba a karba ba duka ba a yin wannan lissafi aka za mu ga a ƙarƙashin wannan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari Allah yake a cikin halittar sammai da kasai da yadda dare da wuni suke sassafa sai ce da ayatin akwai abun lura amma li ulil alba da mai hankali shi ke gane cewa wani abu sai ya faru wannan ranar da kaga tana zuwa ta tafi dare ya zo ya tafi kar ka ɗauka a banza su haka Allah ya ya tsarin su da haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul qasas ya ce manzon Allah ya faɗa cewa kul ara'aytu Allah ya ce kai annabi baka gani ba in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah inda Allah zai mai da kwanakin duniya su zama ce dare su yaushe har ɗarin Allah madaukakin sarki sai ce man ilahun illallah ya ci bidiya wani hmm. wani Allah kuke da shi da zai zo muku da ranar da za ku gane gari ya waye yanzu ba ta yi tana jin rana ta fadi waje a sha ruwa ko kuma dare ya yi tana jiran gari ya waye ga an ci gaba da daren Allah ya tambaya cewa man ilahu ghayrullahi ya'tikum bidiya wani wani Allah kuke da shi wanda zai kawo muku hasken da za ku gane cewa gari ya bari sai ya ce afala tasma'u me yasa mutane ba sa jin abin da ake faɗa musu bi na karba su yi aiki da shi sannan aka sun haka ya ce kula a ra'aitu in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghairullah ya ajikum bi ghayri tashkuruna fihi aka cin haka yanzu da magariba za ki lokacin da rana ya kamata ta fadi ana jiran ta fadi sai a ga ranar sati daya rana wata daya rana shekara daya rana Allah ya ce man ilahun ghairullah ya ajikum bi ghayri tashkuruna fihi wani wani Allah ake da shi da zai muku zo muku da daren da kuke samun natsuwa a cikin ciki. Kaga babu Allah sai ya ce to afala tubshirun sai ya ce ba min rahmat daga cikin tausayin Allah da cin kansa ne sai ya zama zamanto ja'ala lakumul layla Allah sai ya dauko dare sai ya samu sannan wannan hara sai ya ne sai ya samu amma an tambaye Allah me daga cikin hikimar ka na sanya dare da rana Allah sai ya ce ne tasku fi saboda daren a ciki ne kuke samun natsuwa ka je ka binciki likitoci za su faɗa maka duk baccin da ɗan adam zai yi a rana bai kai baccin dare kima ba shi yasa da yawan mutane da suke samun matsaloli a jikin su ba ka sa suke asali dare Allah ya yi shi ne wajen hutu gaba da haka Allah ya ce wajen Allah noma ku su fata wani bacci aka fi nufi baccin kai sannan wajen Allah na ba shine wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara hmm. kaman an tamba Allah li taskuru fihi sau nawa za ka fita ka je ka yi aiki ka shiga kan ka fada ta ka haura ta ka dawo da gajiya da ka kwanta kana tashi za ka nemi gajiyar karanta a jikinka kai kanka inda za a tambaye ka ya a gajiyar bayan ka tashi babu ita ba za ka iya bayani ba haka shi yasa Allah sai ce li taskuru fihi daren kuma kenan wannan kuma Allah sai ce wani idan ku min fawqihi dan gidan gari ya waye kuwa ya tashi ya je nemo falalar Allah wala allakum tashkuruna sannan idan kun nemo falalar Allah gobe masa ta hanyar wannan abin da Allah ya sarki ya muku da aka shi yasa wani gurin Allah ya ce huwa allazi da ala shamsu biya hmm. Allah shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal kamara nura ya sanya hasken wata ba shi da zafi sai ya ce li ta'lam muqaddarahu manazil Allah ya sanya wata yana da masaukai guda ɗaya har guda goma sha biyu a shekara sai ce lita alamu adad sinin wal hisab dan ku san lissafi da ke diga na shekaru da daga wata za ku fara sai a samu watanni hmm. sannan daga shekara ake farawa sai a samu shekaru duk wanda za ka lissafa maka shekarunsa a nan gurin za ka daga wannan matakin ya fara Allah shi yasa sai ya ce to ma khalaqa Allah da illa bil Allah bai halicci wannan tsarin ba sai dan gaskiya shi yasa yace fassilul ayat Allah yana bayanin ayoyi daki daki da kaumin ya adabu amma ga mutanen da suka san Allah da dalilin da yasa Allah ke gudanar da wannan tsarin haka haka sai yace inna tasbilafil layli a cikin sabawar dare wannan hari da wuri yanzu ana rana daga ta tafi in an jima dare ya zo ya sake tafiya rana ta zo sannan wuni ya ƙara zuwa Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi sai yace la ayatin liqaumin yattaqu wallahi akwai abin lura amma ga mutane wanda yake suna jin tsoron Allah don haka don hankalin da nake wa mutane ban san wani lokaci ba da mutane suka shagaltu suka ninke kafa kai ta rinzi da Allah kamar an halicce su ne saboda duniya za su dawama a cikin ta kamar yanzu dan san wani lokaci da mutane abin da za su ci ya fi kima a gurin su ba sama da komai a rayuwarsu duk inda yanzu aka ce maka tafsiri za a yi ka je ka gani wanda inda cewa kai kayi alƙawarin za ka raba ma mutane shinkafa a daidai wannan lokacin, in ka ga farin dango da mutane za su don shinkafa ya fi farin dango da za su don sauraron maganar Allah subhanahu wa ta'ala kawai rayuwar ta koma yadda ka san dabbobi yadda Allah ya faɗa cewa allazina kafaru ya wa kamata a ta'kulul an'am dabbobi na gida su ci su sha tukunya ita ce mako masu to haka yanzu muke wa cikin mutane mutum ya yi ci ya sha yi ta gyaru duk abin da zai faru a lahira ya take bai faru ba wannan ru masu wallau da ya zamanto wannan shine abu na farko to yadda ka ga yau na shi an ce za a fara tafsiri ana nan ana nan anan sai ka an ce ba a ne a rantsi da Allah wata rana haka da aka shafa rayuwa kowa yasa masu hankali suke faɗa cewa in ka kalli ranar nan kullum yadda take fitowa da yadda take faruwa bai fa kasa irin tsarin da Allah ya wadar kada yadda rayuwar shi za ta fara da yadda za ta tsare ba Allah ta'ala ya faɗa mana cewa Allahu allazi khalaqakum min da'af Allah shi ya halicce ku daga rau. a cikin manan akwai wanda ya isa ya masa wa Allah cewa matakin da ya zo duniya ba mataki bane na ba'a kana ɗigon mani duk yadda za ka ga wani amai abu a nan yanzu ya ce an san ko shi waye yanzu shi za a yi wa kara ya fa ceto matakin da bai wuce masu yadda ake tukawa ba a jikin bango shi ne ba hmm. ba haka mai da kai ka koma jini kwana arba'in haka mai da kai ka koma mudda kwana arba'in shi da ka ceto watanni a ciki sannan Allah ya ce sun mana kuri da kuma sannan mu fito da ku na jariri wannan duk wannan dalilin yasa idan kana da akuya a gidanka ko tinkiya ko saniya kika da Allah bai sa mata biyowa a irin wannan tsarin ba da yace Allahu allazi khalaqa min da'afin Allah shi ya halice ku daga rauni shi yasa yau tinkiyarka ko akuyarka ko saniyarka ita sai ta haifi da a yau sanya ya tashi ya ci gaba da amma matarka ba ta isa ba ya haifi ɗayo a gidan kaɗan ya tashi ya ci gaba da tafiya don tun da Allah ya ce za a ba wanda ya ce kar ya sa Allah ya haifi ɗayo ɗan ya tashi ya ci gaba da tafiya to ka kalli rana ka kalli za ta fito da safe tana da ƙarfi ba ta da ƙarfi ita ma cikin halin rauni take fitowa lokacin da ƙarfe goma ta yi ƙarfin da ba daidai yake da sanda ta fito da safe ba ƙarfe bakwai ko shida da rabi idan aka kai karfe goma sha biyu ta ba daidai yake da kamar karfe goma ba in aka kai karfe daya. dan adam lokacin da yake shekara goma karfinsa ba daidai yake da ake ya kai shekara goma sha biyar ba sha bakwai haka idan ta kai karfe daya in ta aura wannan shine sun da alamin ba da fi kowa hmm. bayan raunin ne sai Allah ya sa wa ɗan adam karfi kuma Sun ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا bayan launin kuma Allah sai sa wa ɗan adam rauni sannan sai kuma kulkula ta jima yanzu da muke lissafa da karfe biyar yanzu rana ta daga daga tsakiyar sama yanzu ta yi yamma za ta je ta fadi tsakaninmu da Allah yanzu rana a yanzu da ta yi yamma za ta je ta fadi ko da tana da karfi a yanzu don girman Allah karfin ta faruwa yake ko rabuwa yake to da ta kai shekara hamsin ka haura har ya kake ko kai dan wace mata ne ka ce wai daga shekara hamsin abin da ka so ya karfin ka karuwanci yanzu karfe shida na yi zai bayyana ga irin duniya kowa cewa kuma yanzu rana ta kunta da kwanci da ta kai shekara sosai dole da an ganta sai ta bayyana cewa karfin ka kai mara kwanci Ke hmm. sa Allah ya ce ya ba ya sha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama huwal alimul kadi yadda ka ga yanzu ranar nan ta fito da safe da rauni sai ƙarfi yanzu tana yin rauni. ko an jima ce rauni a neme ta a rasa ta fadi na rantsi da Allah da ni da kai bayan ƙarfin rauni zai biyu ba da an jima za ka ji ta fada a neme ta ta rasa na rantsi da Allah haka Allah ya fara wa rayu haka za a neme ta kuma a rasa sai abin da ya biyo baya wanda aka yi a wannan ɗan na aiki in alkhairi alkhairi ko kuma sharri kishiyarsa Allah madaukakin sarki ya tsare wannan shine jan hankali da zan yi a wannan ainihin wato gaba din a wannan gaban ne take cewa tsawon dare da rana da yawa yanzu mutane ba su lura ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da suka gabata ba fa shi bane tsawon dare da rana awa ashirin da hudu a jiki saboda hikiman Allah ba za ta karba ba a lokacin da abin hawa da shiga da shi mafi sauri a duniya shine doki daga nan sai raƙumi ya biyu ba sai da ba maganin ke ko mashin ko mota ake Da sannan ka ɗauka cewa awa ashirin da hudu irin ta ta wannan zamanin ita ce awa ashirin da hudu irin ta zamanin su wallahi ba ita bace amma dai awa ashirin da hudu ce manzo Allah ya faɗa a hadisin Anas an Maliku cewa la taqumu sa'atu al ba za ta tsaya ba annabi yace hatta ya taqaraba zaman har sai zamani ya matsa juna annabi yace fa takunu sanatu kash hari. akwai lokacin da Allah zai matsa shekara wanda sai ya koma kamar wata ɗaya sannan wata ɗaya Allah zai shi sai ya koma kamar sati ɗaya sati ɗaya Allah zai matsi shi ya koma kamar kwana ɗaya saboda ne muna da wasa'il ɗin da su a wancan lokacin ba su da shi da in mutum ya tashi daga Jos sai tafi Kaduna a mota awa nawa zai a ƙasa awa nawa zai ai kaga ba ba maganan awa ake ba magana ce ta kwanaki kafin ya ci amma in ya tashi yanzu daga Jos zai tafi Kaduna a mota awa nawa yake ya kai a da wanda ke maka an za ka aika mai sako maka da wata hanya ba sai dai ka tashi mutum ka tura shi ka jira rin jira amma yanzu ba cikin mintuna ba cikin sakonni wanda ke mafi nisan duniya kana tura mai sako yana ji yana dawo maka da amsa yana ganin ka kana gare shi kuma sai kana tsammani sai a bar maka tsawon dare da rana ya zama canjin irin nasu to matsayi lokacin yanzu ba mutane da yawa ba su ɗauka cewa lokacin ba a yayin da suke samun tsatsar na rayuwa irin waɗannan wasa'in masu sauri suna bayyana ba su kuma ɗankara ba cewa shi kuma lokacin ba matsin shi ake yi ba shi yasa da wanda ya sani in an ce maka an je aikin hajji wallahi sai ka manta ka yi ta harkoki sai ka da an ce aikin hajji ya sake dawo hmm. yanzu an yi ramadana a jira ka gani yi za ka da ya sake kawo saboda ana matsewa ana matse kwanakin ana matse shekaru saboda haka duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mai dama ki tashi amfani da ita shi yasa kasashen turai da duniya kaɗai suke so su gina babu a dandan lahira tattare da su da suka fahimci wannan ku kalli jiragen ƙasa da suke yanzu masu mugun sauri wani za ka ga inda zai je aiki ya dawo kullum ya kai kamar daga nan zuwa Legas. An yi jirgin ƙasa mai mugun gudu saboda ba lokaci. Indomi wannan da aka fito da ita, dala ba an fito da ita bane saboda ba lokaci. Amma baka gane ba. Saboda duniya fa za su gina, amma suna ganin dole a abincin da yanzu kuma kan hanya in ka samu ruwan zafi ta zai ce kawai ka abin nan ka gaba saboda babu lokaci. ba ta mu saboda masu so su gina duniya amma kai da kake so ka gina duniya da lahira ba ka kana ba lokaci ba babu abin da bai da kima a gurin ka kamar lokaci ba da kowa ya sani a kowane gida idan za a damu karatu kayan ake ɗaukowa shine dawa a sa a kwarya a ɗauko ludayi a dinga damawa a hankali a hankali sai ta nuna amma yanzu saboda ba lokaci sai dai a ɗauko gayan faransa jefa cikin bulanda a tana kyar saboda ba lokaci Ba ta mutane ba su gane cewa ba ta ba lokaci wannan shi ne abin da ya kamata mutane su lura da shi su kuma kara da shi Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan abubuwa wannan shi ne jan hankalin da na kuma ku jira ku gani yadda muka fara a za ku ga kamar gobe ne na ce an zo rufewa to ka kaddara in fara yin, aka ce an zo rufewa gobe wani bangare ne na rayuwa ba aka bantar wani abu ya ci sannan akwai abu guda uku yadda malamai suka ci akwai jiya akwai yau akwai ku idan jiya ta tafi ba wani mahaluki da yake da iko in ba ka yi abin da ya kamata ka ci wai a dawo da shi sannan gobe ba wanda yake da tabbas a cikin ta dan ba wanda yake da tabbas da ke me kake da shi yau lokacin da duk kawai yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka dama na kai mana abaka yanzu yanzu kake da tabbas a kanta iya dawo ki baka da ikon dawo da ita gobe baka da tabbas sai yau ya kai abin da ya dace a yau don gobe ba a hannun ka ba ba a hannun mai duka yadda ya ga dama subhanahu wa ta'ala haka yake ainihin wato yi Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba saboda lokaci magana ce mafi so ma'aika sako na jaji da ta'aziyya zuwa ga ɗan uwa da abubuwa suka faru. Farko akwai gobara da aka yi a Kano na farko farko akwai ɗan uwa a Alhaji Munzali da muke tare da shi mai mazan wanda su gobara ta fara tabawa a farko farko sannan kuma ta yi wannan farko ta biyo baya a matsayin jarrabawa ta biyo baya. Da haka Alhaji Munzali wanda suke da mazab wannan ibtila'i dai faru muna roƙon Allah ya tashi amin mizanin aikin kuma da kyau Allah kuma ya mai sabon arziki sannan kowa ya ga irin bala'i da ya faru a kasuwar singa kwanan nan na hasarar dukiyoyi da aka yi wanda hasarar dukiyoyi da aka yi har da hasarar layuka da aka yi ma to yan kasuwar mu da wannan ibtila'i ya fada musu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon cin jarabawa wayanda suka rasu a ƙarƙashin wannan musibar da Allah ya ji ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ne musu rahama da ta iya wa halakki nan wanda suke asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke hasara dukiyoyi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye musu da abin da shi ne mafi alkhairi da haka shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi kokari ɗaukin da ya kai ma wannan kasuwa na alkawarin da aka ci ya yi cewa zai ba su naira biliyan biyar wanda wannan naira biliyan biyar to ku shakka ba mutanen da suka hasara in za a yi tsarin da ya kamata abin yana iya taɓa kuma kuma al'umma na iya samun sauki to muna roƙon shugabanni a yi ƙoƙari a yi tsari a yi tsari a yi adalci yadda shi shugaban ƙasa ya bayar Allah ya sa kada a samu abinda bahaushe ke cewa rijiya ta ba da ruwa buga ta hana su ji tsoron Allah a tausiya wa al'umma da wannan matsalar ta faru kusan san halin mu da mai yake yan kafiya a daidai lokacin da wasu fa suka shiga wannan bala'i a daidai lokacin wani ke zuwa kuma dukiyar wani zai sa a irin wajen yadda a daidai lokacin da wasu suka shiga wannan bala'i ana iya ba da haƙƙi a ce a su wani shi kuma lokacin ya samu inda shi kuma zai kira kansa masu tsoron Allah yadda shugaban ƙasa ya ƙoƙari ya ba da gudunmawa ta naira biliyan biyar da 'yan kasuwar da ikira'in nan ya shafa to a yi ƙoƙari ya zamanto wanda duk wannan musibar ta shafa ya to abin ya su. sannan sako na gaba muna mika sako na godiya da fatan alheri zuwa ga national security advisor shine malik mahmud wajen kokarin da yake da fata ta tashi akan abin da ya shafi matsalar tsaro a ƙasar nan muna roƙon Allah ta ya ci gaba da masa jagoranci ya riko da hannunsa wato akwai wani abu mutane ku fahimci cewa wato ita addu'a ga shugabanni ta kirki A wani zafi ba ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ce wallahi wajibi yanzu da Allah waye a cikin ku zai shiga mota da direma. kuma direban na rike da sufiyani idan ka ga alaman direban zai samu matsala addu'a za ka yi ka ce Allah ya sauki ma lafiya ko kallon direba za ka yi ka ce direba Allah ya gine ma albarka tsakanin ku da Allah ya zai eh Allah kana cikin mota ka fahimci direban za a yi samun matsala dan Allah addu'a za ka yi ka ce Allah ya sauke mu lafiya ko kallon shi za ka yi kace to dire ba Allah ya kine maka albarka kaga mai hankali lafiyayi ana tafiya da dire ba yana rike da tsiyari ka san jikin da ya fada bala'in kuna tare ka san ka kallon shi kace to Allah ya kine ma albarka dire ba dire ba Allah ya samu sannan ci kulikulin da mu kuma kana ciki mummunan addu'a fa da mutane ke wa nan kusan bala'in da muke jawa kanmu ya fara ana dai cikin ƙasar su ne shugabannin ba za ka yi canza su kuma suna rike da siyasar shugabanci ya ya kamata a yi a ci gaba da musu addu'a ta Allah ya shirye su don al'umma ta samu su ko a ci gaba da fara da kinuwa bala'in ya karu dama wani in kana cewa a yi addu'a ta alkhairi in kuna so ku gane haka ka kalli wani ɗa a ungo da mamar shi ta tsine mai Allah ya karbi ciwo ka kalli ta tsine ciwo za ka ga bai amfana kansa kuma sai ya zama bala'i gawa ga society ita kanta wutan nefar najeriya aina da cikin dalilin kinjar wata akwai inuwar da mutane in an ɗauke su ci tsinanan sun kawo. in an kawo su ci tsinanan sun kawo gashi nan saboda tsinewa da ake kudin da za a sa an saka to ku fahimci wani abu ba wai zaɓi gane in ka ga dama ka yi in ka ga dama wannan duk wanda aka ce shugaba ne yana da wannan hakki a kan al'umma a yi masa addu'a ta girki je saudiya da kullum in ka kaje take burge ta kaɗan, Allah yaushe aka taba ɗauko maka limami a mumbarin juma'a a masallacin harami na maka kuma da ka yana ji shugaban Allah ka taba ji tunda kullum addu'a suke wa shugabannin ta girki ba wai ba ta kurakure bane suna yi ba wai ba su da laifi bane suna yi a matsayin su na matashi to wannan shi ne ƙarƙashin wannan ne ya zama wajibi duk wanda aka dora masa wata amana ta shugabanci ba dama yana rike da wannan sifiyarin na shugabanci yadda ka dare ba zai addu'a Allah ya sa a sauka lafiya kuma ma haka za mu yi addu'a Allah ya sa a sauka lafiya ko yawa wa haka nan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS Koshin kenan shi ma yana iya kokarin sa kan lamarin tsaron kasar nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige masa gaba gwamnatin jihar Plateau da aka ɗora mata nauyin al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba muna roƙon Allah su ma Allah ya riko da hannunsu Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu sannan muna roƙon Allah wato a shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta wannan jiha ta Plateau shi ma muna masa addu'a da fatan alkhairi nauyin da aka ɗora masa da shugabanci Allah ya bashi ikon tsara wannan nauyin da shugabanci. Akwai shugaban hukumar tsaro ta Faransa ta jihar Kaduna da Hakim Abiola wanda wannan bawan Allah yana iya kokarin sa da dukkan gudunmawar da zai bayar a harkar tsaro a matakin jiha da ƙasa muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ke riko da hannunsa. Akwai kwamishinan 'yan sanda wannan jihar shi ma haka sannan akwai kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna wato sifi muhammad umar shi ma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannunsa ya tura shi a kan daidai da dukkan sauran ɓangarorin jami'an tsaro da aka ɗora musu amanan al'umma su tsare rayukansu da dukiyoyinsu da suke da na kasu allah ka cike na kasu nan matsaloli na tsaro da muke ciki a yanzu kamar yadda ta ke magana da kowa ya san kasan nan ana fuskantar matsala kuma muna cikin wata da ake da tabbas cewa idan an Allah kuka din yakan saurara to mu tashi amma da abin da za mu yi rukun shi sababi ne wanda ke shi ne Allah to mu tashi mu yi addu'o'i da gaske wayannan matsalolin Allah kai mana maganin su mun tabbatar wallahi in kowa bai iya wa Allah na iya muna da wannan tabbatin sannan sai kuma mai girma gwamnan jihar Kaduna sanata malam kasa na jihar da na kudu shi ma haka muna masa fatan alkhairi sannan sai mai gayya mai aiki shine wanda ya gina wannan masallaci dindin sanata shi shi kan idan muka ce za mu magana a kansa maganar za fara yi fadi saboda Da wanda ya san sanata ya zunci shi ke mu'amala da shi galibin abubuwan da yake na aikin alheri ba ka cika sani sai in zai ya saba ka sani kuma wallahi zai yi wahala ya yi aiki ku zauna yana ta yana tare da shi yana ba ka da da cewa ya yi da ya yi ta sai dai waɗanda aka yi ma abu in wani dalili ya haɗa ka da su su su ba ka labarin tsaye amma ba shi ya ba ka labarin tsaye ba yanzu ai na san gwani ɗan lantin ya halarci wannan masallaci ya ba ku labarin yadda suka yi da shi a saudiya lokacin da suka haɗu ya ba shi labarin ya sai gurin da hanyar shi yana sauri su yayi gina kara su gina hol a nan gurin saboda ɗan unguwar ba hol Hanyar shi ce mai nawa za ka ce mu ya ce kaza suka yi wannan magana ya ce a lokacin bai faɗa da cewa yana da wannan aiki kuma yan uwa sun ba su mantawa irin wannan masallacin da aka buɗe ba da dadewa bayan an buɗe wannan an buɗe wani alabar a kwanan nan so kamar yadda annabi ya faɗa wa a abubakar ce kowane mutum da ya yi mana alfairi ce da waka biya shi muka saka masa sai ce a sayyidina abubakar sarangana mu kafa a tabu da daɗi mun bar sakamakon sai dai idan an je wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne ya idan sun gusana sanaka shi rubuga a mun bar sakamakon sai dai idan an je wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kira shi kar a manta wannan masallaci da makaranta da suke haɗe da gida wakati ne da iyayenta wanda haihuwa ta yi rana kullum muna faɗa mana cewa amfanin ɗaga iyaye mafi muhimmanci a rayuwa kuma in ka zaɓe su na farko tasirin na kirki ne lokacin da ƙarfin iyayen ya yi tsada shi yana kawowa haka ga yana tunanin ya zai ce maka wa iyayen dukkan ɗa na kirki a lokacin da iyayen suka fara rauni shi yana kawo ƙarfin na kawowa ya kaga tunanin ya shige shi yana ganin bai kamata iyaye na su wahalar da ni ba lokacin da suke da ƙarfi ba da ƙarfi yanzu da ba da ƙarfi yana da ƙarfi a duk kuma suna wahala da sana abu na biyu za ku ga cewa in sun kafa wani abu mai kyau yana da rai ko iyayen ba su da rai yana yin kokari abin da iyayen suka kafa kar ya bari wannan abin ya lalace sana abu na uku idan iyayen sun bar duniya sun koma zuwa ga Allah shine yin wani aiki na alheri irin wannan da ni ya ce wannan sakamakon Allah ya gina kai ta zuwa gare su yanzu wanda zai gina irin wannan gurin saboda iyaye shi ya ce duk aikin alkhairin da aka yi ya sadauka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai sakamakon zuwa ga iyaye ka san haihuwa ku ta yara saboda haka kowa ya roki Allah Allah ya bashi irin wannan haihuwar dama Allah ya ce wa Allah ya tsare insani illa wa sa'ayahu. sa'yahu zaka ɗan adam zai da abin da yi na aiki sai abin da yi shi yasa malamai suke in ka tafi ka ba da na kirki to dan ka na kirki yana cikin aikin da kai ka duk abin da yi ce Allah ya kai sakamakon zuwa gare ka Allah ne ka wannan aiki da yayi da niyyar cewa Allah ya kai sakamakon zuwa ga iyayen shi Allah ya kai Allah kuma ya ji kansu Allah kai musu rahama Allah ka sa su huta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya ba shi iyayen da ta'yan da za su masa abu da gata bayan rayuwarsa sama da abin da ya fi iyayensa sannan magana ta kusa da ƙarshe wa wannan abin da shafi a yan uwanmu wanda muke makotaka da sunan yan dalibu da babu ya rufe ni ta hanyar ingantacciya ko san da lokacin da aka zo ka gina masallacin nan ganin cewa kamar sun yi kusa da kusa wanda suke tsakanin za a samu matsaloli ko dan muna kallon maganganun wasu a social media alhamdulillah an samu fahimtar juna haka ake so tsakanin nan bangaren da can bangaren kowa yawa abinda suka ci gaba da fahimta su karanta mu ma mu da abin da muka fahimta a girmama juna a mutunta juna musamman a irin wannan gari na Jos ina ba ta fahimta ba matsala ba ce ta sai an yi rigima sai an yi tashin hankali A'a, ina da dama in faɗa abin da na fahimta a addini amma ba sai na ci mutuncin kuɗa ga ni ka ba magana ku du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati bil hasana muna minka sako na godiya zuwa kare su shi sa ga hatta lokacin karatu sai ya saba mu za mu yi da yamma su kuma su yi da ba da daddare muna musu godiya wannan kyakkyawan fahimta da aka samu na makotaka akan wannan Allah ya saka musu da ainihin wato alkhairi haka nan kwamitin wannan masallaci daga shi dakta Umar Musa Salim da ma'aikata wannan masallaci da injiniya da ya tsewa irin na mai taka wajen tun da yadda aka fara aikin masallacin nan da yadda aka shiga aka kula har masallaci ya tabbata wala muna musu godiya mara adadi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kungiyar izala izala biyu din da izala biyu to duka da shugabannin can Sheikh Abdullahi Balal ko kuwa da kuma shi nan babban shehin namu Sheikh Malam Sani haya Hayatin duka bangarorin guda biyu muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi dan uwa wanda shine babban limamin wannan masallaci Sheikh Malam Atawur Rahman hmm. yana cikin yan uwa da Allah madaukakin sarki ya samu ke da kyakkyawar alaka da shi alaka ta ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwa kusan yana daga cikin hanyar tsari mutum ya fahimce ka ka fahimce shi ba sai tafiyoyi na hada ku da shi mun yi aikin umara tare da malam haku mun yi aikin hajji tare da shi ɗan da su ko irin wannan sabanin da bahaushe ke zuwa zo mu zauna zo mu saba to ni ba ma samun irin wannan sabanin da shi saboda haka malam ya yi tafiya ya kafa abuja don ya gabatar da tafsiri kamar yadda dakta ya faɗa wata kila ya same mu yanzu kuma na san insha Allah zai same mu a in ya kulle ta to yadda malam ya je lafiya Allah ya da shi lafiya Allah ya ji kan mahaifinsa lallai mahaifinsa shi ma ya fara ma al'umma alkhairi Allah madaukakin sarki ya dawo mana da shi lafiya sai yan uwa waɗanda suka halatta wannan majalisi kuma muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi al-imam ibn al-qayyim yana cewa Allah ka ce dan mutumin da ya ba da aran lokacin sa ya saurare ka dan ka nasa alheri a zuciyarsa hmm. saboda ka kuma da kuke mahalarta da wa'anda sakon mu zai kai musu muna roƙon Allah Allah ka sa mu musharaka cikin lada. Allah ka sa ba masiyacin lahira a cikin mu muna roƙon Allah mu sarki ya saka muku da alkhairi waɗannan su ne kalmomin da zan iya tunanowa zan iya faɗa abinda ba iya faɗa ba yanzu daga wani musulman Shanoro ga malam Ali Muhammad a bayana watakila ba za su rasa wasu kalmomi da za su faɗa ba kuma insha Allah gobe ne za mu fara tafsiri da ma'anan tafsiri sai dai yanayin tafsirin namu sai mutane sun yi hakuri A tafsiri ba irin yadda aka saba a jami'i a ta gudu an gane a yi to sai an yi hakuri وبهذا الأجر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba za ka yi bayani ba bayanin kafofin guraren inda za a saka ka gobe ba samu ba in ci gaba da tushi kenan akwai tashoshi da za a saka karatu cikin ne ba su ba da cikakken lokaci ba kai ma zuwa gobe sai ka gyara wannan abin da yake daukewa ko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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب